ina ma a ce ranar mutuwata za a buƙaci da na bayar da listin mutum biyar da nake so na tattare da su to tabbas dukkan wanda yake so na da gaskiya ni ma nake son shi zan bayar da sunansa a ciki domin an ce ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka don haka dukkanin wanda yake so na da gaskiya ya faɗa mu. ko dai na lissafo sunan wanda na sani ko da ke na ba ku zaɓi dukkan wanda yake so na ya rubuta min I love you a comment section Você é muito solitário. <laughs> Oh, não.